shi ne wanda muka kama muke zargi an haɗa baki da shi barayin daji sun zo sun sace baban shi ranar takwas ga watan oktoba na wannan shekara da muke ciki da misalin karfe goma na safe yayan shi buhari isa ya zo ya kawo rahoto wurin 'yan sanda cewa yana zargin kanin shi hamza isa cewa da haɗin bakinsa a zuwa ƙauyensu wanda barayi suka zo suka yi rinjin goro da ke ƙaramar hukumar matazu har suka sace babansu alhaji isa mai gora ɗan shekara 60 lokacin da muke gudanar da bincike hamza isa ya yi bayani ya ce eh gaskiya ne dama dai ba sa shiri da babansa kamar yadda shi yayansa ya faɗa amma abin da ya faru akwai wani awali magaji ya je wurinsa neman taimako kuma shi a wani magaji ya ce masa karka damu za ka samu kuɗi fiye da yadda ma kake tunani <clears throat> ya ce ta yaya ya ce ai za mu shirya yadda za a saci babanka a zo a biya kuɗi domin kai ma ka samu wani abu da farko ma dai kamun ai komai ga naira dubu ashirin ka rike kuɗin kafin alƙalami ya karɓi dubu ashirin sannan aka yi masa alkawari babansa in an biya kuɗin fansa za a ba shi naira dubu ɗari biyu to abin da ya bayani da bakinsa za ku ji ya ce shi wannan awali magajin da wani yana nan mai suna korabe baban gida su suka zo suka same shi suka ba shi wasu layu domin ya gaya musu cewa lallai in baban suke so su sace to fa lallai ba za su iya shiga gidan ba saboda gidan a tsare yake suka ba shi wannan layu suka ce ya haura katanga ya je can cikin gida ya samu wani wuri ya binne waɗannan layu kuma ya karɓa ya je haka bayan kwana biyu ko uku barayi suka zo suka sace baban shi lokacin da barayin nan suka je shi akwai wata ƙanwarsu da ta zo ta faɗi musu kuma da shi da yayyinsa suka biyo sawon waɗannan barayi inda ya ce ya gane baban gida kuma dama baban gida da shi da alhaji awal su suka fara bashi wannan naira dubu ashirin saboda haka da ya je ya ce barayin nan sun biyo shi da shi da yayansa suna harba-harbe suka samu suka gudu amma da bai yi ne ya faɗar abin da ya faru ba amma ganin yanzu an kawo shi gaban hukuma kuma ya ga bayan da zai yi shi yasa yanzu yake buɗe baki yake faɗa gaskiya ka yi mana bayani da bakin ka <coughs> abin da ya faru hmm. na yi noma bana sosai to kuma sai taki na yanki ina fita abuja ina sana'ar ba da magani in na samu kuɗi na kan zo ok abin da ya faru alhaji awola na sama na ce ban taki ya ce in saurare shi bisani bayan ya ce in saurare shi sai na sake tare shi ne mai tuni sai ta in kwantar da hankalina ba ma kuɗin taki ba zai ban abin da har zan yi sana'a na ce mai taya ya ce ba ya ji an ce bani jituwa da babanmu ba na ce mai eh ya ce to zai sanya a ɗaukai ai na san me ke tsakanin su ko na ce mai eh. sai ya ce man to shi kenan in sai ya na ni mai amma in dai gidanmu za a ɗauki mahaifina ba zai taɓa shigowa ba ya ce saboda ni na ce ba zai taɓa shigowa ba saboda ni na san me ke gidan fannin shirin gidan sai ya ce in bar shi da wannan zai ji da komai bayan haka ya je musa ya dawo shi da baban gida nan ba rahi suka same ni ya ɗauki dubu ashirin ya bani da layu guda shida da ya ban wa'annan layu guda shida ya ce shi bukatar shi in bi ta cikin gidanmu ta kofar gida in tsallaka katanga kawai in aji su bayan gida sai na ce mashi to shi kenan a gaskiya tunani na, ban tunanin wa'annan layin za su iya karya wani abu ba amma na aikata bayan haka kwana biyu da faruwan sanya layin misalin karfe takwas da rabi na dare litinin aka zo aka ɗauki mahaifina karfe takwas da rabi na dare ina kwance gidana ƙannena suka zo su biyu da hasiba da saratu suka taso ni suka ce min an ɗauki babanmu sai na je na taso nura wana da baba lau shi sai muka yi gabani da nura muka tunkaro gidan bayan mun haura rahin garinmu daidai wajen wata kuka kafin mu iso jikin gidanmu sai ga su wa'annan barayin sun fito daga kan iyakar gidanmu sun fito sun sha gabanmu da yake sun ga hasken fitilanmu shi baban gida na gane shi saboda shi ke cewa mu koma kuma na tabbatar da shi aka zo aka ban wa'annan kuɗin kuma fitila ta haska shi wani abokin shi ya hasko fitila ta haska shi na gane shi da ya ce mu koma wasu na ku kyale su su iso. wani kuma na kokarin halbin mu ni da wana sai muka ruga da muka ruga muka rabu sai suka kyale shi suka biyo ni da suka biyo ni kuma na samu waje na kwanta suka zo suka wuce suka duduba ba su ganni ba Abinda na sani da farko kenan bayan kwana biyu zuwa uku aka yanke network da aka yanke network na je na samu alhaji a wani gida aka ce bayan na taho kan hanyar dawowa garinmu sai na gamu da shi ya dawo unguwa sai nake ce mai kaga an haɗa baki da ni ka bani kuɗi dubu ashirin da layu ban tunanin za su iya karya wannan sihirin na gidanmu ba amma ina jin tsoro tun da an ɗauke sabi zan mai doma kuɗinka sai ya nuna min cewa maganan nan idan na sake ta bayyana to rayuwata ta ƙare abinda kawai na sani kenan to da aka kama ni washe gari dalilin gane cewa na san wani abu mun yi faɗa da wana a kan kuɗin kasuwa na ce ban kuɗi in yi kasuwa ta ce ba zai bada ba sai nike ce mashi kada Allah sa bada ni ma nan da kwana uku akwai wanda zai ban kuɗi dubu ɗari biyu to da wannan magana ya yi amfani ya je ga mu 'yan sanda akan abincikan. ina zan samu annan kuɗin na san wani abu da suka zo 'yan sandan mata suna bincika ta sai na nuna masu ban san komi ba sakamakon wancan barazanar da ya min ta rasa rayuwata daga nan kwana uku an yi a baya beli na ba a bada ba aka wuto da ni nan katsina to da na zo nan na fara shan wahala kuma ina da ciwon anta sai kawai na faɗi gaskiya abin da na sani kenan maganar rashin jituwa tsakanina da mahaifina to kaji kai